Assalamu alaikum wa rahmatullah gidan buga kasa-kasai na sautul furqan ke kawo muku zababbun lakcoci guda ashirin na sheikh malam kabiru gombe waɗanda suka hada da saki shehu kama ubangijin shehu bankaura hurjar yan bid'a jihadi da imani da allah hikimar zamantakewar aure da dai sauransu don neman naka kwafi ka iya tuntubar mu a adireshin mu da ke unguwa uku babban layi ko ka tuntube mu a lambar waya kamar haka sufuli takwas sufuli bakwai uku sufuli uku sufuli hudu sufuli biyu ka iya samu a kasuwar kofar wambai kamar su shagon malam tanimu ko shagon alhaji bala sautu sunna ko shagon alaji anko ko kuma ka tuntube mu a lambar waya kamar haka sifili shida hudu uku takwas uku takwas a yi sauraro lafiya بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أمة أخرجت للناس تأمرون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci wannan makaranta mai albarka a wannan anguwa ta mai tama a cikin wannan kasaitaccen birni na Abuja fadar tarayyar Najeriya ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lacca da wannan makaranta ta asayidat wato ta shirya domin amfanar iyaye mata ina addu'a wannan taro na mu Allah ya sa masa albarka jagorori da suka tsaya tsayuwar daka har wannan shiri ya tabbata ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi madakin jere alhaji sunusi Rayano shugaban GBUS na Abuja FCT satin da ya gabata ya kira ni a waya yake cewa ina ina nake ce masa ina cikin jihar Kebbi yace to ga abin da ya taso ya za a yi mu samu dama halartar Abuja nace in Allah ya amince a wannan rana za mu samu daman halarta Laraba da ta wuce aka so a gabatar da wannan lecture na ce masa mun riga mun tsara wasu programs da dama amma dai akwai chance da za mu iya amfani da shi a laraba mai zuwa kuma gashi cikin amincewar Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu ikon isowa kamar da na ambata jagororin wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi shi kuma shugaba da ya ta bibiya har taron yayyo muna addu'a Allah ya sa haka ya zama sanadiyar samun rahamarsa a wajen ubangiji da sauran yan uwa da muka taho tare da su irin su Sheikh Abdul Basir Isa unguwar mai kawo su Buhari da sauran yan uwa da suka kasance cikin tawaga da muka taho tare da su yanzu mai gabatarwa yake gabatar da darasi da zamu tattauna akai shine bikin aure da bidiyoyi da suka shigo a ciki yace bai sani ba ko za mu dan yi wa darasin dan gyara haka to akwai dan gyara da zamu yi wa darasin Shi ne zai koma aure da kurakurai da suke shigowa a ciki amfani da kalmar aure za ta ba mu dama akwai kurakurai da ba lalle sun shafi biki din ba amma dai suna da alaka kai tsaye da aure kuma rashin gyara suna iya sa Allah ya ɗebe wa auren albarka wannan zai ba mu dama mu tattauna a kansu abin da ya sa na cire kalmar bid'a na sa kalmar kurakurai maimakon da bidiyo'i ce da kurakurai saboda akwai kurakurai da ake yi a aure waɗanda ba sunan su bid'a ba abinda ake cewa bid'a shine abinda kai kana tsammanin Allah zai baka lada idan kai shi ake cewa bid'a to yanzu idan aka shirya aure sai aka shirya misali za a yi tildawun masu shirya tildawun din akwai wanda ko wacce take tsammanin Allah zai bata lada kun ga ba su tsammanin samun lada a wajen Allah kenan ba za mu kira shi bid'a ba ina fata fahimci wannan amma za mu kira shi ne za mu kira shi kuskure to idan bid'a ce ma aka yi wacce za ta yi ɗaukan ma'anar bid'a a sikeli na shari'ar musulunci ita bid'ar daidai ce ko kuskure ce ita ma kuskure ce to kalmar kurakure zai zama tafi faɗi za ta samu daman shigowa da abubuwan da ya kamata a shigo da su Allah ta'ala ya samu dace wayannan kurakure za mu kasa su zuwa gaɓoɓi kamar haka gaba ta farko kurakurai da ake samu wajen aure kamin a fara neman matar da za a aura gaba ta biyu kurakurai da ake aikatawa wajen aure a lokacin da za a fara neman matar da za a auren gaba ta uku kurakurai da ake aikatawa a wajen aure yayin da ake cikin neman ita yarinyar da za a aura sannan gaba ta hudu kurakurai da ake aikatawa a lokacin biki da sunan murnar an samu aure maimakon a yi godiya ga Allah maɗaukin sarki sai a shirye-shirye na takalar Allah faɗa da tsokanar fushinsa Allah ta'ala ya samu dace gaba ta farko akwai kurakurai da ake aikata wajen aure wato kamin a fara neman auren karan kansa wanda wannan kuskure aikata shi shi yake sa auren tun daga farkonsa har sa ya zama matsala aka samu a ciki wani kuskure ne manya-manya daga ciki shine guda biyu na farko shine rashin mai da addini ya zama sikeli na zaɓen matar aure ko zaɓen mijin aure yanzu idan kuka kalli maza da mata mafiya yawa idan za a yi aure addini bai cikin sikeli da ake amfani da shi wajen auna nauyin mijin ko auna nauyin matar kamin a gane ya cancanta ko ta cancanta aure ta mata mafi yawa idan za su yi aure idan miji za a auro to mafi yawa duniyar da ke hannunsa kadai ake dubawa wannan babban matsala ta farko kenan su kuma maza idan za su aure mace su abu biyu suke dubawa ko kyawun matar ko duniyar da ke gidan su matar da za a auro idan kyakkyawa ce kalar gari ta zuwa fati to ko ubanta talaka ne za a iya auro ta idan babanta mai kuɗi ne kuma ko yar duk nunu ce da za a ɗaura mata igiya a watan azumi sai a yi tashe da ita to ba matsala idan akwai kuɗi a gidan uban sai ka ga ana ta kai goro ana kai mari amma ƙarya ake an fake da guzuma ne ana so a harbi karsana to su kuma mazaje a wajen aure wa'annan su ne kurakurai guda biyu da ake samu to cire addini a cikin harkar auren gaba ɗaya shi yake sa ko da an yi auren sai ya zama auren matsaloli ne a ciki mata yanzu sun kasa mazaje ne zuwa abcd wai akwai a accounter kenan akwai b banka c custom officer ko chairman mana local government d director general na wata ma'aikata ko na wata ministry f federal government appointment waye waye waye haka suke ta jero su har a iso kan t to da ka fado a t class to ka shiga uku ti teacher to ka samu matsala gaba daya to yanzu irin yanzu irin irin classes da mata suka kasa mazajen ma da za a aura kenan saboda haka da an ce wani ya fara neman ta sai a ce a wani class yake idan an ce ai ba matsala yana C class to shikenan ita ta san me ake nufi da C class in an ce yana E class to ta san menene E class shine elected officer ko dan majalisar tarayya ko sanata ko dan majalisar jiha wani dai da aka jefa ƙuri'a aka zabe shi ya je kusa da baitul malin talakawa inda zai ɗebi abin da ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama A class kenan sai kaga ana ta taya ta murna ana mata congratulation ana billahi da ki rike shi da kyau duk ladabin da za ki masa ki shigo ki in yake so in kika shigo ki a danna kansa daga baya wato tai ta ladabin ƙarya da wafi kuma ta san ƙarya take yi tana shigowa cikin gidan abin da za ta fara yi shine bincikawa wani shirgegen malamin tsubbu ake da shi matsiyaci wanda ya daɗe da kwashe kayansa daga gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda za ta je a bata wani siddabaru da za ta zo ta haɗa wa mai gidan ta danna kanshi duk abin da ya tattaro gabanta zai zo ya aje ita ce ita ce ma'aji kuma ita ce sakatariyar kuɗi abin da ta a cikin gidan shine kawai zai faru kaga ta cika gidan da kannanta duk shi ke din ɗin su, amma kannansa shi ba su isa su zo su zauna a cikin gidan ba uwarta in ta zo gidan ba ta da matsala amma shi uwarsa in ta zo gidan cikin matsala take babansa in ya zo gidan sai dai kwana a boys quarter saboda ta murkushe kansa kuma babban bala'in da ke faruwa yanzu da mace ta je wajen malamin tsubbu ta ce tana so ta danna kan mai gida a taimaka a mata aiki abu biyu malamin tsubbu zai ce mata ta kawo abu na farko da zai ce ta kawo shine ta kawo masa jininta na haila abu na farko da zai ce ta kawo kenan abu na biyu da zai ce ta kawo shine ta kawo masa spam na mai gidan in ya gama jima'i da ita saboda haka sai ka ga miji yana kwanciya da matarsa yana tashi sai ta huta fada ban daki ta kulle ta sa sakata shi ya ɗauka ta je ta dahara ne bata san bai san me take yi ba haka za ta yi ta mammatsa sai ta ɗebo abin da za ta ɗebo ta haɗa da jinin haila sai ta kai wa boka shi kuma sai ya haɗa sai ya sa ruwa ya haɗa da wani siddabaru ko fitsarin safe ko wani najasa ne sai ya ƙara gaurayawa da shi sai ya rubuta ayoyin alƙur'ani mai girma da wannan najasa sai ya wanke sai ya bata sai ya ce ki je ki sawa mijin a abinci inda ya ci an gama da shi har ƙasa ta dare a samu wata ki dubi miyar da ya fi so in ya fi son miyar ganye sai a samu ganye mai kyau a shirya masa miya da ainihin ɗanyen kifi a yi overdose na magi da abubuwa yadda ba za a iya gane bakin zaren ba shi kuma ya zo yana ta sharɓa yana santi bai san ba na iya sharɓa ba an haɗa masa najasa najasa kala daban kuma da bala'i da shirka da kafirci ita dai buƙatar ta wato ta danna kansa sai abin da ta faɗa za a yi ta yi babakere ta yi kaka gida yadda yana shiga motar miliyan uku ita kuma ya taya mata motar miliyan goma sha bakwai take shiga wanda yanzu ba abin da yake faruwa kenan da dama za ga miji a mota miliyan uku amma mata tana shiga mota miliyan goma sha bakwai saboda haka zancen ta sa hijabi ma bata taso ba sai ta samu wani katon tabaro wai yanzu mata wai sun gano yadda ake ba sai an sa hijabi ba wai dama idan su ne ba a so a gani akwai wani katon tabaro da ya fito yanzu suna ce masa extra large to wai sai ta dauko extra large wai in ta saka wai ta rufe idon ba sai an sa hijabi ba kawai sai ta daga gilas shikenan ta fanzama cikin gari kuma sai da Allah madaukin sarki kun ga me ya jawo wannan abin da ya ja wannan shine rashin sa Allah tun a farkon auren tun a tunanin auren dama ba a sa Allah madaukin sarki a ciki ba idan namijin ne zai aure shi ma tunaninsa babu Allah ko kaɗan a ciki shi yasa a anguwa da za a samu yan mata guda biyu wannan kyakkyawa amma ba ruwanta da Allah banda iskanci babu abin da ta sa a gaba in ka je ɗakinta idan akwai kasar sama da ɗari ba za ka samu na karatun Ƙur'ani ko ƙwara ɗaya ba daga na ashanti sai na Shakira sai na Maria Kelly, sai na wace ƴan banza sai na Sonal sai su 50 Cent sai su Usha sai su Tupac su Wai wasu ƴan banza da su kaɗai ke shawagi a cikin gidan to sai ka ga in kyakkyawa ana ta layi a kofar gidan sai ka ce gidan mai wato abin nan wai wata wai wata in ta fito fira da dare ma wai ton ton ne ko ne akwai mintin da za a bashi akwai mai minti sha biyar akwai mai ashirin akwai mai talatin su kuma sun yi layi sai ka ce yan wuta <laughs> me sirrin a ciki sirrin a ciki kawai shine kyakkyawa ce sai kaga yarinya idan ba kyakkyawa ba ce ga tsoron Allah ga addini ga hijabi ga karatun Qur'ani ga arba'una hadis ga muqarrar tauhid amma kuma sai kaga ba a yi ribibi akan ta irin ribibin da aka yi akan waccan ba me ya jawo wannan abin da ya jawo wannan shine rashin sa Allah a cikin harkar aure gaba daya na'am ba na ce kuskure ne aure mai kuɗi ba ba na ce kuskure ne aure dan siyasa ko mai mulki ba ba kuskure bane ya halatta abinda nake magana a kansa shine bayan kuɗin ya zama yana da addini bayan mulkin ya zama yana da nagarta yana da ɗabi'a mai kyau bayan mulkin da yake da shi ko siyasar da yake yi ya zama akwai Allah a cikin ransa akwai addini a cikin ransa wannan shine abin da muke magana akai yana da tarbiyya mutum ne mai gaskiya mai amana ba fasiki bane ba ba bane wanda zai aje ki a cikin gida ya je waje yana zina da matan arna ya ɗebo kanjamau lahira salamu alaikum ya kanjama miki ya wuce lahira a rasa mai auren ki kin zama rijiya dubu rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah to wannan shine abin da muke magana akan shi ba da ce kar namiji aure kyakkyawar mata ba a'a daidai ne aure kyakkyawar mata kamar yadda daidai ne mace ta aure mai kuɗi ma ajmala dinu wa dunya idza me yafi ba da sha'awa kamar a ce ga addini ga duniya sun haɗu ya fi ba da sha'awa kamar fiye da addinin zalla babu duniya a wannan abu ne mai kyau daidai ne ba kuskure ba ne ba kuskure ne mutum ya auri mace kyakkyawa ba inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah shi karan kansa kyakkyawa ne kuma yana son kyau kenan ba laifi bane ka auri kyakkyawar mace zankada ya san kowa kin wanda ya rasa abin da nake magana akan shi shine bayan kyan ya zama tana da addini bayan kyan ya zama tana da tarbiyya kyan an masa surki da sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kyan ne zalla ba a masa faro faro da sunna ba idan ka auro ta saboda kyan zalla to wannan kyan ba za ka ci muriyarsa ba wallahi sai ta ci kwalar ka ta maka saifin hama da gyaran kafireto sai an same ka a kofar gida ka gagara shiga cikin gidan ka yi tagumi in an ce ango ka sha mai ka kara hada fuska saboda ka san kai gaskiyar magana ba mai ka sha ba kai sunan ka ango ka sha matsala Allah ka gafarta mana magabata an ka kalli rayuwarsu za ku ga sikeli na farko da suke sawa a wajen aure shine nagartar matar da za a aura sikeli na farko da matan ke ɗauka shine nagarta ta mijin da wato za a aura ya za mu gane wannan ahmad bin hanbal rahimahullahu Allah ya ji kansa ya kai rahama zuwa kabarinsa imamu ahlus sunna wal jama'a malamin nan da ya haddace alqur'ani mai girma tun yana ɗan shekara bakwai ko takwas a duniya malamin nan da ya tabbata ya haddace hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwakwalwarsa zai iya kawo su da ka ya haddace hadisi ɗaya har hadisi dubu ɗari bakwai kamar yadda shehu malami su iya kawo a cikin tadribin rawi akwai malaman da suka ce ma ya haddace hadisi miliyan ɗaya ya haddace hadisi nawa ya haddace hadisi miliyan ɗaya me yake faruwa Ahmadu bin hanbal lokacin da ya kai matakin da zai yi aure Ahmadu bin hanbal sai ya samu wata tsohuwa ya ce ta je ta yi masa sabe ta samo masa matar da ya dace aura nan take wannan tsohuwa ta je ta yi aikin da aka ɗora mata bayan ta gama sai ta dawo da rahoto wani rahoto ta dawo da shi sai ta ce na samo mata guda biyu sai ka zaɓi dai a ciki ya ce ya suke ta ce mace ta farko kyakkyawa ce kaf garin nan ban tsammani za a samu kyakkyawar mata kamanta ya ce to a yayi kyau yayi kyau to ya labarin addini ta ce taɓa kiɗi taɓa karatu ya ce to dakata haka ita kuma ɗaya riya take ya ce ɗaya gaskiya ba kyakkyawa ba ce mummuna ce kuma idonta ɗaya ba kyakkyawa ba ce kuma idonta nawa idonta ɗaya. Ya ce ya labarin addini ta ce kwana take tana yi wa Allah sallah ta yi ni tana yi wa Allah azumi Zaɓe ɗaya. Allah ran kai ne ce zaka zaɓa. <laughs> yaya ai da yini musa zo musa zan mu nan ne yanzu sai ta ai ba matsala a kawo kyakkyawan nan zan mata wazi <laughs> na'am mace in ba ta gyaru ba kamin ka auro ta karka dauka zaka iya gyara ta a gidanka ta zuniya ce in dai ta riga ta sha iskanci daga nonon uwarta tun kamin ta zo gidanka ta sha ta koshi to sai dai sa'ar kaɗai ta yi imani ta gyara kamin sanda zaka auro ta amma in sai ka kawo ta ne matsala za ka ƙara rikitawa an sadda Ahmadu bin Hanbal ya ba wannan matar wato was very philosophical sai yake ce mata saurara ki ji Allah yana ba mace kyau ko yana santa ko bai santa gaskiya ne ko ba gaskiya bane zaka ga musulma kyakkyawa ana samu arniya kyakkyawa ko ba samu hindiyawa bautar shanu suke bautar me shanu da bautar gumaka amma kyawawan cikinsu sun fi munanan cikinsu yawa haka ne ko ba haka bane na'am kenan ana iya samun kafira kyakkyawa kenan Allah ya ba mace kyau ba alama ne na Allah yana santa ba saboda da wacce yake so da wacce bai so duka yana iya bata sai ce mata amma Allah baya baiwa mace addini sai yana kaunarsa in kika ga Allah ya ba mace addini to Allah yana son ta ne yana kaunarsa me yasa bai bata kyau ba ya san dan wannan zaman da duniya temporary ne ko ba temporary bane in ma kyakkyawa ce in ta dan dade a duniya akwai lokacin da za ta tsufa sai a nemi kyan a da in tana gittawa kan hanya sai ka ga masu mota na kokarin su karo saboda kallanta da za ta cire dan kwalinta in wuridi kake sai tarbin ya fadi to amma idan ta tsufa shekaru suka naushe ta wa shamsu wa buhaha wal kamar iza talaha wan nahar iza jallaha wal layli idza yaghshaha to sai kaga ta canja kala wata ran da za ta cire dan kwalin sai ka kalli kanta sai kai amai haka ne da za ta daga hannun ta in ka kalli hannun sai kaga wasu jijiyoyi kamar an samu wani electrician ya mata external wiring saboda ta tsufa can yana nan yanzu ko can ya gushi can ya tattare nasa ya rasa ya san inda zai masa an yi yan dabarbaru an yi yan shafe-shafe da yan goge-goge da yan barbaɗe-barbaɗe da dangwale-dangwale da jagira da jakumatu da jalebe da dangwale goshi da barbaɗa waye duk an yi an gama yanzu ya gagara dole ta rungumi kaddara haka ne ko ba haka bane an shafa nitrogenia an shafa waye ne duk wani abu da kika sani ba wanda ba a shafa ba amma ko duka abin ya gagara yanzu lokaci yayi da dole za a sallama saboda me saboda tsufa yayi sallama tun ta ki cewa wa alaikumus salam tsufa na assalamu alaikum tana ji lahi da bai yadda ba ba za a cewa da kuma salam ba wata nan da tsiya tsiya sai ya shigo tana ji tana ganin dole ta bashi kujera da zai zauna to ina za a samu kyan a wannan lokacin ba za a same shi ba da wannan ne sai Ahmad bin Hanbal yake ce mata ikhtartu qabihatal awra'a li barakatillah na zaɓi mummunan nan mai ido ɗaya saboda neman albarka ubangiji ita ce matarsa ta farko da ya aure wannan ya nuna muku irin tabarau da magabata suke kallon me suke kallon aure da shi na'am iyaye magabata in sun tashi aure da isu ka'ida guda ɗaya suke bi ita ce ka'idar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir annabi ya ce idan mutum ya zo muku wanda kun yarda da addinin shi kun yarda da halin shi kun da me hali shi ba a ba mutum aure saboda addini kadai sai yana da hali mai kyau kana iya sa mutum ga addini sosai bai ƙarya duk wani fasikanci bai yi sallar jam'i ba ta wuce shi ga azumi litinin da alhamis ga qiyamul layli amma idan aka zo wajen hudda sai ka samu yana da matsala yana faruwa ko ba faruwa ko ka samu bai da hakuri ko wani majahulul hal ne wani murdade duk da ka tabo shi kawai bala'i zai to kin ga irin wannan duk da yana da addini idan aka dauke aka bashi akwai matsala ko ba matsala za a samu matsala ko ki samu marowaci ne shi dan kankamo ne dan kam kyakkyam kam sai aka dauki ya aka bashi na'am yadda ya kamata ya rike ta ko yana da hali zai iya rike ta ba zai iya rike ta ba ko kuma mai girman kan bala'i ne bai da tawali'u na'am mace za ta ji daɗin zama da shi shi kawai abin da ya sani a cikin gida kawai ba da umarni shi kawai in kika je na bala'i a cikin gida kawai akwai wani umurnin sa guda ɗaya da aka taka buta kawai in ya daga bai ji ruwa a ciki ba ranar sai an kusa a je sama ta uku yace buta ta a ce ba ruwa billahi lazi bala. buta sai ka ce wata butar da ta zo daga aljanna to wannan idan ka dauki mata ka bashi ka dauki ya ka bashi ka hada ta da bala'i ko ba ka hada ta da bala'i ba ko kuma masu ya fuska ce ya rabota da uwarta da ubanta da kawayenta da kannanta da kowa ya jefa cikin gida shedan kuma ya karanta masa karatun iblis la'anatullahi alaihi wai cewa idan ya sake mata fuska za ta rena shi tunda in ya sake mata fuska za ta rena shi to abin da ya kamata ya rinka kullun da yazo zai shigo cikin gida ko fara yake daga waje da yazo ya taka da kalin kofar gida kawai sai ya hada fuska ya shamur yayi abusan dari na sai ka ce dan wuta kullun haka zai shigo cikin gida na'am wannan idan aka dauki mata aka bashi ya dace bai dace ba shi a duk duniya ba taɓa samun miji ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya haɗa abubuwa guda biyu ga addini sannan ga me ga kyawawan ɗabi'u an tambayi Aisha radiyallahu anha ya annabi yake a cikin gida ta ce kana basaman bahakan mai yawan murmushi da fara'a ne aka sake tambayar ta annabi in ya shigo cikin gida ya baro masallaci me yake ta ce kana fi mihnati ahli yana cikin hidimar iyalansa ayyukan cikin gida annabi yana taya matansa idan yaga kina tankare sai ce kawo in miki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu da Allah shugaba mun je gidanka sai muka samu matarka ta sa ka yanka alayyahu ko yanka kubewa ka samu kujerar nan ta mata ka zauna ka duƙufa kai da layi da Allah ya zamu ce ya zama dan kala ta ce ko ta danna ka na'am jagoran mutanen duniya gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana taya mata shara idan matarsa na girgi sai zai ce to me zan kama miki ya rasulullahi har sai ka kama to ani ma dan samu abin da zai to idan wuta sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan abin da ake cewa kauna da soyayya a duniya annabi shi nuna wa iyalansa da rayuwar mu ta cikin gida ta yi daidai da rayuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin ya bada sha'awa barin wannan shi ya jawo aka ɗebo yahudanci da yawa aka ɗauka ma wai soyayya a wajen yahudawa da arna da turawa ake koyanta in kika gaba tana kallon indian film sai ke ta ce wallahi soyayya take koya wai masu bautar shanu wanda ba su taba ɗanɗana so na gaskiya ba shine so na kauna na Allah madaukin sarki wai anan ne za ta koyi me anan za ta koyi kauna da soyayya a wajen bature za ta wallahi ina son kallon love story saboda me wai tana dan imitating hakan nan a'a ki kwaikwayi kauna da soyayya ta tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa ba Aisha radiyallahu anha tace annabi in yi alwala zai je masallaci masallaci fa zai je sai ya biyo ta kusa da matarsa ya yi kisin ɗinta kamin ya ta masallaci wanda zai je masallaci ya biyo kusa da matarsa ya kisin ɗinta ya wuce masallaci to in ya dawo fa akwai wata ƙauna da soyayya da ta wuce wannan annabi kullum in yana tare da iyalansa sai ya ce mata ina son ki ina ƙaunar ki annabi ya ce duk wanda kake so ka gaya masa kana ƙaunarsa domin karantar da mu principles na soyayya domin duk wanda kace masa kana son sa a lokacin sai ya ji ƙaunar da yake maka ta ƙaru to mu yanzu zaka samu miji ya shekara biyu bai taba cewa matar sa yana son ta ba wai dalilin shine wai yanzu ƴaƴansu bakwai ya zai ce mata yana kaunar ta bayan ƴaƴansu bakwai wannan dalili ne yaushe kamata ka gaya mata kana kaunar ta ai yanzu ne bayan kamata amma fa da san da tana budurwa haka ya tashi ba ba dari dari ba komai ya nufi gidansu ga gemu ga saje ga gemu wando ga ashiwaki duk bai kunya ba ya sallama ta fito yaya yace ta asibi billahi tun na naga kin wuce ke nake tunani in na rufe ido na kuma ni asali na eh, a mai tama nake ina kiwon tabaru. <laughs> abin da nake so nuna maka surutun banza da wahi babu wanda bai mata ba a lokacin saboda kauna amma yanzu ta shigo cikin gida abin ya canza gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci abinci tare da matarsa Aisha radiyallahu anha tace har gurgure gurguren kashi muke da Annabi in ya gurgura sai ya miƙo mun sai in gurgura sai in miƙa masa tace in zai gurgura sai in kalla in ga daidai ina zai sa bakin sa tace sai in ga ya sa bakin sa daidai inda na sa nawa sai in ji wani dadi ya kama ni a wannan lokaci ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annabi tare da matarsa yake wanka annabi bai wanka shi kare tare da matarsa yake wanka duk matan annabi sun ba da shaida da bokiti ɗaya da ruwa ɗaya muke wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannayenmu suna haduwa a cikin bokiti in mun zo ɗebo ruwa mazaje nawa ne suke dabbaka wannan sunnar kai nawa ne cikin mazaje ma ke cin abinci da matarsu ba dukansu ba ne nawa ne cikin mazaje ke zaunawa su hira da matarsu annabi ya karantar da mu makaruhi ne bayan sallar isha mai gida ya hira a wasu da ka yi sallar isha abinda islam ya ce wal fawru da gaggauta fararun farilla ne maza ka fada cikin gida ka kulle kofa a je kusa da yar uwa a taya ta yi wa annabi muhammadu salati ina fata an fahimci wannan wannan shine ka'ida ba a yadda mai gida ta tafi banza da wofi a waje ba ko da da abokansa ne idan ba mitin zai je ko wani taro mai muhimmanci ko ana wa'azi zai je ji sakon Allah ko wani abu mai kama da haka ba wannan shine rayuwa irin ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana to wannan shine turba da ake so a gina wato asalin aure akai magabata idan za su baka ya abun da suke dubawa abu biyu ka <clears throat> sannan na biyu me kyawawan halayenka an gane wannan annabi ya ce duk wanda ya zo yana da addini da kyawawan halaye ya nemi yarku ku bashi in ba ku yi haka ba fitina za ta faru a cikin ƙasa da ɓalla babba wato sabit ibn kai wata rana yana ainihin tafiya a cikin garin kufa ya wuce ta kusa da wata danga sai ya tsinci apple an san apple ko tuffa sai ya tsinta da ya tsinta ya ga apple din yana da kyau sai ya fara sha ya ci rabi sau rabi sai ya daga kansa sama sai ya ga ashe a jikin gona yake bai gane ba bishiyar apple din a cikin gonar take reshen bishiyar ya tsallako ta katanga shine apple din ya faɗo yana ganin wannan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau kuma ga yana ci apple na tsintuwa na shiga uku sai hankalin sai tashi sai ce sai ya nemo mai gonar ya nemi ya ce a wajensa ya rinka zagaye gonar sai da ya samu kofa da ya samu kofa sai ya shigo yana shigowa sai ya samu mutum a cikin gonar yana bayan ruwa bayan sun gaisa ya ce da Allah malam nayi wata kasassaba ina roƙo ka yafe mu Ya ce me ya faru ce afin na tinta a waje sai da na sha rabi saura rabi sai na gane cewa ashe daga gonar ka yake ga rabin wanda na sha kuma ina roƙo ka yafe mu mutumin ce gaskiya ban da ikon yafe maka Ya ce saboda me ce ba gona ta bace ni ma ma'aikaci ne a ciki Ya ce ina mai gonar yake ce ba a nan garin yake ba ya ce a wani gari yake yace bainaka wa masirar masiratu yawmin wa layla tsakanin nan garin da garin da mai gonar yake tafiyar wato yini ne da kwana sai kai awa 24 kana tafiya kamin ka kai garin yace shi kada yake da hurumin ya yafe maka ni ban da wannan jurisdiction ne me yake faruwa yayi shiru sai ga da ya tafi lahira da rabin apple na tsintuwa a cikinsa sa kare ya tafiyar awa 24 ya je ya roki ya a wajen mai gonar sai kama hanya sai da ya kwana ya yi ne yana tafiya ya kwana yana tafiya kamin ya isa gari kamin ya je ya canja kala ya yi yaushi saboda wahalar tafiya ba guzurin abinci yake da shi ba ba wani abu ba yana zuwa ya tambayi gidan mai gona kuma ya sa aka nuna mashi ya sallama kuma sai aka sa mai gona yana nan ya fito lafiya ya miƙo masa rabin abu da ya ce rike wannan mai gona ya ce ban gane ya rike wannan ba ya ce to bari maka bayani ba kana da gona wuri kaza ba ya ce eh ya ce to gaskiya fa tunda da gonar yake ba ciki na shiga na tsinka ba iska ce ta kaɗo shi ya faɗo waje sai da na sha rabi sai na ga saura rabi sai hankali na ya tashi na shiga gonar na samu wani yana aiki na roƙe shi ya yafe mu yace ba gonarsa bace taka ce shi yasa na taho yanzu abin da ya kawo ni wurinka kawai shine roƙonka yafe mun rabin abin din da na sha ga sauran da ban riga na sha ba har zuwa sanda na gane na taho maka da ka mai gona ya shiru yace kana so in gaya maka gaskiya yace eh, yace ba zan yafe maka ba yace ba za ka yafe mun ba yace kwarai da gaske yace zuba ba za ka ji tausayi na ba ga dogon tafiya da nau' yace to gaskiya ni dai ba zan iya yafewa ba yace na hada ka da girman Allah ka yafe mu yace kace to ina da sharadi guda daya in ka yi da shi zan yafe maka wani sharadi wannan yace ina da wata ƴa na rasa wanda zai aure ta yace saboda me yace saboda matsalolin da take da su idan ka yadda za ka aure ta ka raba ni da ita in huta da halin da nake ciki in jefar da kwallon mangoro in huta da kuda to na yadda zan yafe maka wasu matsaloli take da shi yake farko gurguwa ce kuma makahuwa ce kuma bebiya ce to ya za yi kuma kurma ce kurma gurguwa bebiya makahuwa sun mun buƙumu to wa zai aure ta wannan bawa Allah ya shiru yace zuba ba za iya yafe mun ba sai na yadda zan aure ta yace billahi lazi ba zan yafe maka ba sai ka aure ta kaji na rantsi kuma an gama kuma ni ban da lokacin batawa ko ka yi bayani ko ka sai da dare maka ma zuwa lahira can aje ayi ta a daddare mutumin nan yayi shiru ya sun da kansa kasa yana allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gona yace me kake fada yace ina ganawa ne da ubangiji na yace to yi sauri kai nake decision ban da lokacin da zan bata yace to yana iya dan je lahira Allah ya tuhume ni na shi rabin apple na tsintuwa karan aure ta tsintuwa fa ba sa ta yi ba Allah ka gafarta mana mun sai ka samu mutum abincinsa 24 hours haramun matar da zai auro da haram duk kyautar da ya mata kamiya auren kudin haramun da za a yi daurin auren da haramun ya biya sadaki kudin haram ya biya sadaki da su wanda ba cutar da za ka yi mace a duniya kamar ka ba da sadakinta da kudin haram ka cuce ta ka cuce duk 'ya'yan da za ta haifa mota ɗauko amarya da haramu aka ce ta da haramu aka sha ma ita ma amaryar a gidansu da haram aka ce da ita tun tana karama har ta girma ba tsauka ɗaya ta halal a jikinta gadon da aka kawo da chinese bed ɗin da aka kawo ko italian bed ko ma menene duk da kuɗin haram aka sayar aka ci haram wani irin da za a haifa shedan larantullahi alaihi ga wani wai rabin apple ya na haramun ya yadda zai aure irin wannan matar da a zauna lafiya mai gida ce to yanzu yanzu nan za a daura domin kar a samu matsala ka ce ka canja aka tara mutane aka daura aure ya tsugunna kofar gida har rana ta faɗi yana cikin bakin ciki da damuwa to ya ma zai dauke ta a baya zai goya ta gurguwa ce ba tafiya za ta iya ba ya zai ma ya kai ta garin shi ba doke yake da shi ba yana nan tsugunne har dare mai gida ce kai tashi ga daki amare ka ce maza ka je ta ka kwana tun da riga daura aure ma ta kace ya kama hanya ya zo bakin kofar ɗaki ya tsaya zai yi sallama ya ce as sai tuna shi kurma ce sai dakata to kurma an kama ta sallama ta san kai ai ba ta san kai ba yayi shiru san sai wata zuciya ta ce mata a'a me matsalar ka kai mata sallama mana idan bata ansa ba ai annabi ya ce idan kai sallama kace assalamu alaikum kana da lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa na lada nawa talatin na idan wanda kai sallama bai ansa maka ba wa'anda suka fi shi alkhairi su ne mala'ikun Allah za su ansa maka to wace asara kake da shi ka take lada ko mala'iku su ansa maka in ma bata ansa ba kawai sai gyara murya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kusa wani abu ya sha mamaki faja'ahu sautu ka sautil bulbuli wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh nan take sai ya ji wata murya tun da ya zo duniya bai taɓa ji murya mai zaƙi muryar ba an ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu nan take sai ya shiru ku san me faɗa a cikin ransa a cikin ransa sai ce a ah, wahal tujibul mala'ikatu bi sautin masmu da annabi ya ce mala'iku za su ansa ashe dama da ƙarfi za su ansa gaji shi ka alhamdulillah ya ji muryar mala'ika yana nan tsaye yana murna ya ji muryar mala'ika amarya da da take zaune ta bashi baya sai ga amarya ta miƙe tsaye da ta miƙe tsaye sai ta wayu ton sai ta juyo sai ta fuskanto shi da ya kalle ta sai ga tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawar mata kamar ta ba sai ta fara ba da step ta nufo inda yake left right left nan take sadda kansa ƙasa ya ce subhanallahi al-khaliqil azim sarki ya tabbata ga Allah wanda ya kware wajen yin halitta amarya ce mai gida lafiya yace mai gida wa ce mai gida na ya ce ƙarya kike ba ke ce matata ba dan me yasa ka faɗi haka Ya yace matata babanta ya faɗa min cewa gurguwa ce ke ga ki kamar ki ya tafi ta kyau ta ya za a ce ke ce matata shine ta ce masa qala abi innani arja li'annani la amshi ila amakin haramallah babana ya ce maka ni gurguwa ce saboda ban taba taka ƙafata na jorin wurin da Allah ya haramta ba duk inda Allah ya haramta ni ce wallahi ba taba zuwa ba babanki ya ce ke makauniya ce ke kuma ga idan ki waral ce laqad sadaqa abi qala innani amya li annani la anzuru ila maharimillah ya ce maka ni makauniya ce saboda ban taba kallon abin da Allah ya haramta ba ban taba babanki ya ce ke kurma ce tace kwarai da gaske ya ce maka ni kurma ce bana sauraron kida bana sauraron gulma bana sauraron giba bana sauraron annamimanci duk wani abu da Allah ya haramta ba na saurari firka shi ina ma dauko ta kawo ta cikin masallacin nan ta dan shiga cikin mata ta kwana uku ta ga ikon Allah inda gulma har a makarantar islamiyya karya nake bai har a makarantar islam inda an ce ba malami a cikin ajin to gulma za a fara da an ce malami bai shigo ba sai dai ta kalli daya talatu kin za abin da ya faru jiya kowa ta ce abin billahi ban sani ba to saurara ki ji samun tsegumi ya fi samun sisi tambayi kin gane ta e billahi da mijinta ya sake ta sake uku ba ma take uku ne ta ba mu haushi ba an ce sai da ya mata dundu goma sha biyu da rabin dundu <laughs> ko ya ake rabin dundu ba sani ba <laughs> a daddar kenan in wannan ta gama ta kawo ta da gulmar ita kuma wannan sai ta karba ta ce kuma kuma sai me ya faru a cikin satin ba kun san wace ce wace ce eh ina ita nan Zainab a, eh, an yi auren ta an kawo auren wallahi sai da na taka na ji har gidan da kai auren ba ku gani ba abun ban dariya yan atambofin duka guda goma sha biyu ne dozin daya kuma daga Super train sai ekko debuwar guda biyu sai wace ce wace ce guda uku sai Niger wa sai bacin ke ja miki yan mai tsare-tsaren ita ce yar Ingila ita ma na kalle ta da kyau ba original bace wajen rubutu rubutun ya dan kode kadan kadan duk da duk komi da ke cikin sai ta bi ta bata ta ce gilan baki gan shi ba har da wani dan ni na dauka su ne ma da na duba sai na gaba shi bane da na ga wata tamba na dauka su ba Holland ce da na duba sai na gaba ba ita bace a shirin fake din nan ce ta dubu uku billahi baki man sha ba ba ko ɗaya mai tsada mai gurgu kece mai gurguwa wai wata da wani man ba wai mai gurguwa ai kece mai gurguwa to ga wata baiwar Allah tana cewa ba ma ta gulma ba ita jima ba ta taba ba ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa nan take sai wannan bawan Allah ya gane ashe ya jefa ya cafke ma'ana uban ya yi wa ƴar tarbiyya sai yake tunanin wa ya kamata ya auren mata ya rasa wane ne tarbiyyarsa da nagartarsa ta kai ya bata ya bashi aurenta sai ga wani mutum wanda saboda ya ci rabin abul na haramun ya yi tafiya awa ashirin da hudu domin ya zo ya nemi gafara sai ya gane ya samu nagartacce wanda ya dace da ya auri yasa kamin ya bashi duk da haka sai da ya kara jarraba imanin sai ga ƙarfin imaninsa kuma aka masa jarrabawar kuma ya yi passing with distinction kun san wani abun ban mamaki ta hanyar wannan auren aka haifi Imam Abu Hanifa nan guda biyu su ne uwar Abu Hanifa da uban Abu Hanifa Allah ya ba su da irin wanda ya dace da nagartarsu yadda magabata suke kina idan za su bada me idan za su bada aure ku ji tsoron Allah in za ku aure da ƴaƴanku ku rinka samun mutane masu nagarta da addini ku rinka encouraging din su yanzu an cire addini kwata-kwata daga cikin harkar aure wannan kuma yana da hatsari akwai kuma bala'i a ciki ina fata fahimci wannan ko da mutum mai hali ne in za ku bashi ya ku tabbatar da na kwarai ne akalla salloli guda biyar ɗin nan bai gagare su wallahi mata da sun sha kira na a waya su ce malam na aure miji na rasa da zan yi bai sallah wallahi akwai shi ta ce mun bai sallah ita ba taba gani shi yana sallah ba in ta magana sai ce wa an je ofis ya kan yi kare uba ɗaya su gaba ce. akwai wacce ta kira ni a waya ta ce wallahi miji ta bai wankan janaba wankan janaba bai Ta ce za mu tashi da shi da safe ne sallah sai ce wai shi sai ya je ofis zai haka zai fita ofis ba tare da ya wankan jaraba ba wannan ta auri bala'i ko ba ta auri bala'i akwai wacce ta kira ni a waya daga nan Abuja take ce ma mallam na shiga bala'i na rasa yadda zai nace me faru tace na kama miji na red handed yana zina red handed ba labari nace Allah wadanki ke kuma da kike ta bin har har ga ganshi yanzu da kike ganshi wace riba kika ci ce yadda ya faru malam akwai yarinyar da yake da nema da kyakkyawan nufi ne ba da mummunan nufi ba to da na ga neman yarinyar ya ce min yana son yarinyar zai aure ta sai na yi dabara na ce bari in jawo ta a jikina mu saba da ita kamin a auren saboda mu zauna lafiya ta ce duk sanda ta ce gida wani lokaci ne da kai na zan aika ta zo in ta zo mata kyautar zannuwa mata kyautar sabulu abubuwa masu kama da wannan ina kiranta kanwata in kin zo lafiya za mu zauna zan rike ki kamar kanwata uwa ɗaya uba ɗaya ran nan yarinyar da kanta ta zo sai take ce min ba zan iya cin amana ki bai da kika rike ni amana ni da mijinki ba magana aure bane fasikanci kawai muke alherin da kike min ya kai gaban ya daurewa tace kamin ta rufe baki na kwashe ta da mari mijin nawa zaki faɗa ka tace to in ƙarya nake muna da appointment da shi a wuri kaza daidai lokaci kaza ki je ki gani tace malam na gagara zaune tsaye sai in miƙe in zauna can dai na zari hijabi na na saka sai na je kofar gida in hokona in koma kai wata zuciya ta ingiza ne ban san mai ake da gani wajen abin nan ba take ina zuwa kuma na same shi red handed jin me ya jawo wannan matsalar rashin sa nagarta a wajen auren mata yanzu babban matsalar da ke faruwa kenan kaga mutum yana auren mace amma a cikin ransa shi kansa bai natsu da ita ba me yasa bai natsu da ita ba yana ganin tana iya cin amana sa waje saboda auren ba a gina shi akan me ba ba a gina shi akan addini ba a yi kokari a rinka gina aure akan addini a rinka lura da nagartar mutane da tarbiyyarsu idan ana lura da nagartar mutane da tarbiyyar su wajen bada aure Allah yana iya sa wanda kike gani talakan albarka daga nan gaba shi ma Allah ya wadata shi yana yiwa ko bai yiwa kaddara ma ya ƙara rayuwarsa a cikin talauci aka mutu aka tafi aljanna wace asara aka shekara nawa ake a wannan duniyar duniyar na ma gaba da wace jin dadi cikin ta wala duk wanda yake burge ki ko take burge ki daɗi take ji ba daɗi take ji ba kuma in kin ce ba haka ba ki duniyar kike ganin ta ji burge ki a kan mai tama in za ta iya amincewa da ke wata rinki je ki tare da ita in ta kirga miki matsalolinta ko ta fuskar miji ko ƴan uwan miji ko ta ƴan uwanta ko ta ƴaƴanta ko lafiyar jikinta ko wani abu sai ka ji wasu sai ki ji ma ke taki ma da sauki akan tata haka ne ko ba haka bane abin da yake faruwa ke ita duniya da dama gidan matsala ne hankali bai kwantawa sai an je ina sai an je aljanna inda nan ake hare kuma ku rinka yi wa mazajen ku biyayya sawa'un suna da wadata ko ba su da wadata mai gidan ke yana da hali yana rike da wani ofis mai kyau yana lura da ke yana taimakon ki wani dalili ya sa wata guguwa ta taso aka yi waje da shirin yadda office office yanzu siyasa ta shiga ciki ba tabbas kai wani in ya zo sai ya ce duk zai share ya zuba nashi sai ya zama yana cikin wayanda aka sharo da duk sanda zai shigo sai an shigo da kilo na koda da hanta da kilo na kifi da cow tail da cow leg da karatish an makare miki fridge da kayan shaye-shaye ba ki shan pure wata ko puwa wata sai ragolis da fara dais da faro da eba da mai iyali da waye da waye sai yanzu ya zama ta rikice ba zabuwa sai ka fi zabuwa to biyayyar da ake masa sanda komi ke tafiya daidai kada a canja idan kika canja kuma Allah zai ne zai tuhume ki a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana gaba ta biyu kuskure da ake yi a wajen neman auren akwai kurakure da ake yi masu yawan gaske a wajen neman aure wanda shi ma yana taimakawa wajen Allah yake ɗebe aure albarka wasu kurakure ne wannan shine rashin bin protocols da bureaucracies da musulunci ya tsara wa'inda idan za a yi aure ake bukata a bi akwai steps da musulunci ya tsara namiji ya ga yarinya yana so ba cewa aka kawai ya rinka tare ta ya kama fira da ita ba har soyayya ce zurfi tsakanin su alhali iyayenta ba su sani ba wannan haramun ne islam bai da shi ba islam bai da shi ba na taba faɗin irin wannan magana a wata lecture da na gabata a University of Maiduguri sai wata ta rubuto tambaya take cewa to wani lokaci a nan makaranta ne nake haduwa da mijin to ya za ya gani yana so na zai bari ya ce kuma ni ba nan mai duguri nake ba ni ina Taraba sai ya binciki gidanmu a Taraba ya tashi ya tafi har Taraba ya je ya nemi izini a wajen mahaifi na, alhali bai san in yi mun magana zan amince da shi ba ko ba zan amince da shi ba haka zai wahala ya ya kamata a yi a irin wannan situation ya zama maganar da ya mata na tuntuɓar ra'ayinta ne ke na ganki ina son ki idan kin ga kin amince in ci gaba da neman ki kamar aure zai yi a tsakaninmu to ina so in je in nemi izini a wajen iyayenki babu matsala je ka nema ina fata an fahimci wannan ke kuma akwai matsala faɗa masa gaskiya akwai matsala kun san ba wuce matsala ne da ita kina so na ta ce to mutum zai ki mutu kaji matsiyaciya wai mutum zai ki mutu to wannan an sace <laughs> wannan ba an sa bace za ta maka wayo kenan Eh, mutum kuma yana kin mutum shine gaskiyar magana babu ki ta tabbatawa kawai wani ya zo neman ba sakwace ya ya sallama shi da abokinsa suka je ta fito ta kalle su tace wannan na cikin ku kabila ta da arme sai aka nuna aka ce ai wannan shine ta kalle shi tace ban sanga <laughs> yace ba ki na ban gane ba ai shi so ba haka yake ba dama so ba rana ɗaya yake shiga ba yana shiga ne a hankali a hankali yanzu wata kila kina kawo ta ce kai da aka taka kaka bata a kanka lokaci ko a kafa aka ɗarme man kai zan sun ce in yi ta ta yi abun gaban saka ya zo lafiya ko bai zo lafiya ba <laughs> ya zo lafiya gaskiya da gaskiya ke da ba kwala ina fata mun fahimci wannan amma a bashi a ce yau darasa da suna ana san shi yayi ta zuwa yayi ta zuwa ran da aka samu highest bidder wanda ya fi shi dama dama rana ɗaya kawai sai ta juya masa baya da sai ta zai idan ya je wajen iyaye sai a ce masa Allah sarki ai da ma shi so tsuntsu ne ai tashi yake ya tashi amma yanzu kai hakuri akwai kanwata tunda ita wannan balaban ka bane kala iya sake jona layi sun mai da kai ma hukaci kenan wai ba aura maka ita ta mutu ba wai balaban ka bane a baka ita in so in ta mutu ba sai kai da balaban ka bane to wannan yana da hatsari yana da illa kwarai da gaske ana bukata idan mutum zai nemi yar ku iyaye zama kun sani me hikima da ke ciki saboda idan akwai wanda an riga an yi alkawari an bashi to sai a ce wannan yayi hakuri an riga an yi mata ne an yi mata miji amma idan ba a yi wannan ba to sai a rinka samun matsala kuma iyaye suna da matsala kwarai da gaske har yanzu kuma ku mata sai kun ba da gudunmuwa kamin a sake ɗaure wannan matsalar saboda kun fi kusa da 'ya'ya mata fiye da su iyayen shi ma baban ba a yadda bai ɗauki matakin da ya kamata ya ɗauka ba akwai gidajen da za ka samu fa ke rufe kofar gida wai shi uban ya dawo ya samu kawai yar da gayu ana fira ga su zigi su man su jagaju su ka wai ya zo wai sun gaida shi da ladabi shi kenan zai fada cikin gida Ya ce to ni na shiga in kun gama ki rufe gidan Ta ce to sai cikin gida yana girgiza kai yana yarinyar nan farin jini ne ita kofar gidan nan da kafa ba ta daukewa to za ka gaskiya wata rana kuwa domin yanzu duk yadda kuka dauki lalacewar tarbiyya cikin al'umma ta wuce Allah ka gafarta mana duk wanda yanzu na neman yarka ka san waye